Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan wa musulmi barkamu da haɗuwa a dausayin shari'a fitowa ta bakwai. Ɗaya daga cikin magabata Ibrahim bin Adham Allah ta'ala ya masa rahama wata rana zai wuce ya ji wani mutum yana ta maganganu marasa amfani. Sai ya tsaya ya ce da wannan mutumi shin waɗannan maganganu da kake faɗi akwai wani lada ne da kake tsammani Allah ta'ala zai baka sanadiyansu? Sai ce da shi a'a babu wani lada da nake tsammani daga Allah. ya ce to kana da tsammanin waɗannan maganganu da kake faɗa za su sa Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka wasu laifuka da ka aikata ya ce ko ɗaya ba na tsammanin haka daga Allah maɗaukakin sarki sai ke cewa da shishin? to me kai ka yin magana a cikin abin da ba zai janyo maka amfani na samun rahaman Allah ba ko ba zai kubutar da kai daga azaban Allah ba wannan magana ta malam Ibrahim bin Adham ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinariya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa babu abin da ke kifa mutane a bisa fuskokinsu a jasu a cikin gidan wuta ranar alkiyama kaman abin da harsunansu suka girbo musu na maganganu marasa amfani ko maganganu da suke ɗauke da saban Allah da zunubi da cin naman mutane don haka 'yan uwa musulmi sai mu kiyaye mu haɗu a fitowa ta takwas idan Allah mai kowa mai kowa ya kai mu dan uwanku Umar Shehu Zaria nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh